والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم شافنا خمسين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والرابع استسقاء لا كالشفع لشرب الموتاج او للغرق نقول شين استسقاؤنا sallar roƙon ruwanmu sallar roƙon ruwanmu ana yin shi ne ka shafa'i kamar shafa'i raka a biyu ana yi ne don shan ruwa misali idan aka samu karancin ruwa sai a yi sallar roƙon ruwa don a samu ruwan sha wal muftaj da kuma mabukaci mm, awali zar'i ko kuma don shuka dan gona dan gona ya zama to ruwa sai a yi sallar roƙon ruwa dan a samu ruwa ala فالعيد في الوقت على كل الوراء والخطبتين فيهما فاستغفرا wato shi kamar idi yake a cikin lokaci wato akan dukkan talikai baki ɗaya? an gane wani ayi sannan kuma akwai hudubobi guda biyu a cikin su fasagafira ka nemi istighfari idan an yi sallar za a nemi gafara Allah akan kurakuran da aka yi da zunubai ورد مظلمة وتوب إجابان والسم ثلاثا قبلها استهبابا كما da mayar da zalunci da mayar da abin da mutum ya yi na zalunci a gane yayi ka zalunci mutum duk abin da ka ka karba na zalunci lokacin nan cin hanci ne da rashawa sata ne kidnapping ne da amayar da shi wato tufi jaba kuma ka tuba ta hanyar wajabci dole ka tuba ga zunubanka wa sun ka kai azumi kwana uku kabala ha gabanin ta wannan musahabi ne yin azumi uku to wannan azumin akwai nasi shi wanda ya nuna yi azumi kwana uku kafin yi sallar rufarwa ya ce kai azumi kwana uku gabanin ta istihbaban akan ah, hanya na musahabanci kaga wannan yana buƙatar nasi dama in za a yi sallar roƙon ruwa sai an yi azumi na'am walil walil da ba'da al-faraj yahwi wala tunakkiz wan nasa wan nisa la ta wan da ba'da al-faraj hawli wa hawil lirida ba'da ka juya ainihin mayafi bayan ka gama na gefen dama ya koma gefen hagu na gefen hagu ya koma gefen dama wala su zaki kada ka yi sun kuyi kada ka saba ma wannan wani sala ta ali mata kasa aikata mata ba magana juya mayafi na hudu shine sallar roƙon ruwanmu kamar shafa'i ma na raka biyu ake yin shi ana yin shi don shan ruwa da kuma mabukaci mabukaci ga ruwa ko kuma ga shuka wato kamar idi ne a cikin lokaci da kowane talikai wato lokacin shi kamar lokacin idi ne ba bambanci sannan kuma akwai hudubobi guda biyu a cikinsu a cikin hudubar nan a yi ta istighfari ana neman gafaran Allah a kan zunuban da aka yi warar da mazlamata wato ijaba wato kuma da mayar da abin da aka yi na zalunci ka zalunci wani ka mayar da shi sannan kuma ka duba ta hanyar wajabci wasun salatan qabla azumi kwana uku gabaninta shi ma mustahabi yin azumin kwana uku da ka juyar da mayafi ya koma baibai bayan ka gama la tunakis kada kai sunkuye wanne sa la tasai su ma ta su aikata mata ba maganar juya ma ya bi Right. wannan salon da za salatu ce da su suka shugaba ne ke da haƙi ya sanar ko ko kawai zarar mun gani mun an yi kutufi ko iskar ko za a sanar da saboda gari a shugaba ne yake sanarwa cewa jama'a kowa a cikin garin shi ko a duk malamai a tashi a yi sallar roƙon ruwa na'am ko gwamna <coughs> <coughs> a wai ana cewa mutum ɗaya mutum ɗaya na iya yin sallan mashi a cikin gidan shi ba sai ya zo shi ya yi sallan cikin ba na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na wa ne ba. wa ba'dahu yakhruju li wuqufihi fi safa wa marwat wa marwatin li du'a'in fi muradihi yace bayan sa ya khuruju li wuqufihi zai fita domin tsayuwansa a safa zai fita don tsayuwansa a safa wa marwa da kuma tsayuwansa a marwa lidu'a'in saboda roƙon Allah ga manufofinsu saboda roƙon Allah ga manufofinsu na wa aidan wa ya yakhruju yawma yawmiyatiha minan bi ha biha sallal zuhrayn fil hashr aidan kuma duk da haka kuma wa ya yakhruju yau mu tarwiya. zai fita ranar takwas ga wata yau mu tarwiya. ila mina zuwa mina salla bi har zuhurai ne zai yi sallar zahar da la'asar a mina fil hashami wa cikin cikin taron jama'a a gane ku cikin taron jama'a <clears throat> ma yi sha'aini masu hasun summa masha bihimi ila harafa ila da dahawatan bihim tare da ainihin isha'i tare da magariba da isha'i an gane zai yi sallar azhar da la'asar cikin taron jama'a tare da ainihin a magariba da isha'i, shi ne isha ainihin babu taglif sun masu sannan zai sallar asuba sannan zai tafi da su zuwa ga arfa baha watan bihimu wato zai tafi da hantsi a gare tare da su zai tafi da hantsi da sassafe wato da rana irin karfe tara zuwa sama. Ina musalla laha مشي إذا غسل فيجمع الظهرين مع الإمام الدني إلى المصلى زي بتزور فيلن إيدي فيلن الله لا يمشي لها زي تبيع ريا كذا تبيع هوا أبو هوا با wato zai fita ne zuwa musalla in yayi wanka in ya wanke jikinsa fa yajma'u zuhraini sai ya hada azhar da la'asar tare da liman domin haka aka ruwaito biyar ne haidan ya furuzu ila ya ruhu ake nan ya ruhu ila miqati fi arafa ila al-ghurub ila ya ghurub biha ma kuma zai maraita zuwa ga a cikin arfa zai maraita zuwa a arfa zai sallaci magariba da isha'i an gane a cikinta sannan zai zallaci asuba numi haka aka ruwaito ko kuma al'umma ne a numi haka aka ruwaito ma al'umma ne na numi numi ma al'umma ne ila al-ghurubi aidan yaruhu ila al ma al'umma ne zai maraita zuwa biqati a can arfa an gurubi har zuwa faduwar rana ya komiya zai tsaya a arfa ɗin tare da al'umma. Aizan ya ruhu ma limami limuzdalifa. Aizan ya kuru yau ma. An kai an kai. An kai An kai. ya kuru da yau kofi bisa sofa. Wato bayansa zai fita saboda tsayuwansa a safa wa marwa ke da kuma marwa li du'a'i fi muradihim saboda addu'a ga manufofin su roƙon Allah kan manufofin su haida wa yakhruju yawm at-tarwiyah ila kuma zai fita ranar tarwiya ranar takwas ga wata ila mina eh salla bi hal zai yi sallar azhar da al'asr a nan mina wato cikin taron jama'a malin sun masu subhu kuma bayan ya yi azahar da rasu sannan kuma zai yi magariba da isha'i sannan asuba sun ma mashabi sannan zai tafi da su ila arfa da zuwa arfa wato da hantsi ya tafi da su tare da su mashabi ya tafi da su da mutane musalla laha yamshi ila ghasala na'am fa ma yamshi laha ilal musalla zai yi tafiya domin ta zuwa filin idi idza ghasala in yayi wanka fayyaj ma'uzurai sai ya hada a za da la'azar tare da liman dumi haka haka ruwaito kuma zai maraita zuwa miƙaci a can arfa har zuwa faduwar rana zai tsaya tare da ita zai tsaya a nan wajen zai tsaya arfa tare da sauran al'umma Ayyukan yaro ma da haka ta ke yamshi laha filin idi musalla shi ne filin da ake sallar idi filin allah shi ne musalla ba su idi filin idi filin da ake sallar idi musalla inda ba ginan ne ba a fili ana ci ana kan rage fili iri wurin da yake ba masallaci ba fili fili wanda yake kamar kamar a cikin daji wanda yake ba ba gidan nan wajen ya ce shi musalla ba waya a ce yin a yi sallah yi filin arfa na'am Eh, kuma irin filayen da ake yi

idan ya dawo to a kyale shi ya dawo ya ce shi ba ba sata yayi ba shi ya ɗauka sata ne an gani an tafi za a yanke min hannu ce wai a ah, yake na za a yanke min hannu mai faru aka ce ka yi sata yake bai sata ya yana zuwa mai bayani mai sata aka ce ka ɗauki dukiyar da ya kai rubu dinar kuma a cikin girbi ya ce shi bai ɗauki dukiyar da ya kai rubu dinar ba shi dubu biyar ya gani kuma dubu biyar a kofar gida ya gan shi a wani jaka ya dauka ba wani hirzi ba ne dama wanda ba saka ba da zuri ba barawa ba ne dina kun gani sannan wajen kaga da ya musu bayani cewa shi ba wai ya shiga cikin gida ba ne ya dauka a waje ne ya gan shi kuma sannan bai ɗauki bai kuɗin da ya kai ainihin rubu dinar ba an gane wannan ko a nan wajen sai dai a mai ta'aziri ba magana kuma a yanke mai hannu tunda ya janye daga wannan a magana da ya faɗa na'am wani masu sarika zai biya wannan abin da ya sata in kana ma'au in abin da ya sata yana tare da shi an yanke mai hannu sai kuma ya biya abin da ya sata abubuwa biyu kenan a yanke mai hannu ya biya abin da ya sata wannan yanke hannu hakkin Allah ne sannan kuma biyan kuɗin hakkin bawa ne hmm. in babu kuɗin a bi shi bashi da kuɗin a bi shi bashi da kuɗin wa ya faza fil hirz wanda ya ciri dukiya a cikin hirzi lam yuqta hatta yakhruj as da wanda wanda wanda ya dauki wani abu a cikin hirzi ba za a yanke mai hannu ba har sai ya fitar da abin sata din daga hirzi sai ya fitar da abin sata daga hirzi Don mutum ya dauki kuɗi misali a cikin hirzi amma bai fito waje ba yana nan a cikin hirzi din ba za a yanke mai hannu ba sai lokacin da misali mutum da ya kwashi su cibi da wasu abubuwa an gane ko sai ya zauna yana ɗan shan milara a cikin ɗakin eh, eh ka kasa kuma rayu ta kunya to wannan bayan ya gama sata kuma ya zauna yana shan milara bayan ya gama sha za ka zo kama shi to ga cibi a gaban shi za a yi kirin hannu aka ce ba za a yi kirin hannu ba tunda bai fitar da dukiyar daga hirzi ba amma da ya fitar da cibi din da sauran daga hirzi kuma sun kai rubu dinar to shi ne za a yanke mai hannu suka gidan ne bai fita ba har yanzu yana cikin yana cikin gidan har yanzu duk gidan da gaba daya وكذلك الكفن من hakanan da kabari shi ma ne in ya fitar da likabari da kabari to ya fitar da shi daga hirzi za a yanke mai hannu wannan abu na dubu riga da ne na gana najeriya kan tsaro ta ciki za mu lura da na kasan mu ne ko yin lamu yanzu ya kai kudin sadaki yanzu na dubu samu nawa da kudin sadaki yanzu dubu ashirin da wani abu to shi ne sai mutum ya saci dubu ashirin da wani abu za a yanke mai hannu amma duk kudin da bai kai dubu ashirin da wani abu ba kudi ba ne kudi ne amma kawai zama dinari na nan yadda yake kudin mu ke yin kasa za mu lura da dinarin da yake ko kudin mu da yake ce to ai in muka lura da dinari yadda yake lura da kudin mu za mu auna ne da kudin mu za mu auna an gani baraka min baitin duk wanda ya sata daga cikin gida ko zina lahu fi dukuli wanda an bashi izini ya shiga lam yuqta ba za a misali yanzu kamar mai gyaran wuta ko mai aikin plumber ko irin kaza sai ba shi dama ya shiga cikin gidan don ya yi gyara a ciki daga baya sai ga wani akwatin kuɗi sai ya dauke za a yanke mai hannu a amintacce da shi inda har an yadda ya shiga sai da kawai an kama shi za a karɓi kuɗin sannan za a mai taziri kawai ba za a yanke mai hannu ba eh, ba zai ka sa mai gari ya yi su gari shi ya gama sai ka kyale shi kuma kai zama ka cikin falo shi kuma ya shiga can cikin uwar daka yana gyaran famfo ko yana yin fenti la yuqta'u al-mukhtalisu ka san ba abin da ke tona asiri kamar yin wani ayyukan Duwani kishin ka shigan ma gida sai an shiga kuma wanda ma baka saba mu'amala da shi shi zai shige ma gidan kuma ya shiga inda baka so a shiga eh na to shi ne sai ga an shigan ma cikin bayi an shigan ma kaza ana leƙen komai naka gashi nan da su in barawo ne ma ya gama kallon duk abin da zai sata da su bayan ya tafi sai je isar da sako sai zama ya zama informa ya je turo ma yan sako an gane kaga irin wannan waje ya kamata irin wannan aiki a ringa neman amintattu ne ka samu amintacce ka tura domin kada a zo a malikin asiri a gida an gane hmm. wala yuqta'u al-mukhsalis ba a yanke hannun dan sani dan sane ba a yanke mai hannu yaya ake sane shi shi dai ba zai tura ma hannu cikin aljihu ba sai dai ya san dabarar da zai yi ya zaro kudin ba tare da ya tura hannu cikin aljihu ba ko kuma mace ta rike jaka a san yadda za a yi a dan da jakan ana tafiya kan mashin sai tana dan tafiya tana yanga kawai sai kawai ta ga an kwallo mashi ana warce mashin ɗin sai mashin ya ƙara gudu kafin ta hankara an yi kwana an gani to mutumin da yake ɗan sane misali zai dan mai ɗan yankan aljuhu ya san dabarar zai yi ya samu rira yanka zai kuɗi ya shiga zai ɗauka. tunda ya san an ce in mutum ya tura hannu cikin hirin zai yanke mai hannu fakihi ne ya san fikihu an gani to sai ka zai yanke zai yanke ah, aljuhu zai kuɗi ya zubo in kuɗin ya zubo sai ya sai ya dauki kudin a ƙasa. in an kama shi kaga ba sata yi ba kuɗi a ƙasa an ce an ce tsuntuwa ba sata ba ne sai ce tsuntuwa ne ga sha ƙasa ga kayan da tuttuna abin ya zan faɗa ya guri wa al al'abdu fi ma yalzamu wato yanzu duk abin ci gaba yake amma da wallahi barayi suna da ɗan sauƙi biyar ne yanzu barayin da sun fi imani akan ma barayin yanzu shi barawo da zai shiga gidanka ba ko wuka a hannun shi ana barawo barawo zai tsallake ke falle a guje nan kama shi a mai dukar tsiya amma yanzu da makamin shi yake zuwa in ya zo kashe barawo barawo zai dumfare ka ya ya cike ta kasan ya kara gaba misali sai eh, kaga yanzu abin ya zama ba sata ba ya koma fashi mafi yawan masu shigowa gidan mutane yanzu da makaman suke shigowa zama su ke kashe mutum ba wai ya zila akwai masu shigowa har da sallama yi sallama assalamu alaikum suwa ya ce barayi ne bude kada ka bata man lokaci wallahi ka bata man lokaci za mu fasa koban kuma mu yayyanka ka ita shi da kashi zai zo ya bude ya ya ce sannan ku da zuwa shi goye abinda zai sai abinda za su yi safa abin su yanzu rashin imanin karuwa yake ta yi lalacewa na ta ƙara yawa bushewar zuciya na ta ƙara yawa misali Allah shi kiyaye wa iqrarul abd fi ma yalzamuhu fi badanihi bil haqq wato ikrarin bawa a cikin abin da yake lazimtansa a jikinsa na haji bawa ya zo ya ce na yi sata ko bawa ya zo ya ce ya yi zina shi da kansa ya faɗa da kansa abin da ya lazimce shi a jikinsa kamar haji bawa ya ce ya yi zina kaga za a tsaye mai da haji ko kuma yanke hannu bawa ya ce shi ya saci kuɗin da ya kai rubu dinar a yanke mai hannu ya lizimce shi duk wani abu wanda shi zai sha wahala ya lizimce shi amma abin da mai gidan shi zai sha wahala ba yadda ba akwai abin da bawon in ya ga mai gidan na takura mai sai kira mai gidan ruwa sai ya yi wani barnan da mai gidan ne zai yi hasara to irin wannan in ya yi barnan da mai gidan ya yi hasara ba za a yi zan mishi ba amma barnan da ya shafi shi kanshi da kanshi an gane ya zama za a yanke mai hannu ko za a mai bulala ɗari ko abin da ya kama da wannan to shine an ce min haddin na haddi au qada'i ko yanke hannu yalzamu wannan yana lazimtar sa ma kana fi raqabatihi fala iqrar amma abin da ya kasance ga wuyansa gaba daya za a siyar da bawon ne kai hasara babu ikrari kaman bawon ya je ya je ya kira ruwa ya ciwo wasu irin basu suka wanda za a ce to tunda dai bawon ya kasa biya kawai ka miƙa mana bawon to galiban bawon yayi haka ne yayi haka ne saboda mai gidan na takura mai yana so ya kusa daga mai gidan sai ya yi wani laifin da za a zo a raba shi da mai gidan ya koma hannu wani mai gida kun gane wannan ko da saboda haka irin wannan in bawa yayi abin da shi bawan za a kama gaba ɗayan shi a siyar da shi a ke to tunda dai ya ci bashin mutane ya kasa biya mai gidan kuma ba zai biya ba to bawan an siyar da shi to wannan ba za a yarda ba an gane wannan ko ba za a yarda ba sai dai a bari bawa ya yi aiki ya samu kuɗin ya biya nan gaba da gina ya sashi aikin da zai biya yawwa an tawaye mai amma bawon ai inda bawon yana bawon yana gani a cikin jiran da kashi ya fi cuta kashi ya cuta eh nan ba matsala ba ne bawon dai kan shi ya kira ruwa ko ai abin da ke gudu kaga ce wannan wasu bayin suna so su fitar da gidansu ya yayi yawa to sai su aikata abin da za a raba su da gidan to duk abin da in ya aikata shi ne hasarar shi ya fi yawa za a mai amma abin da za a ce kawai a sai a miƙa shi da dungurungume ya tafi wajen wani mai gidan ba za a yi dan mishi ba wala kada a ce samari mu'allaf ba a yanke hannu ga ga dan itace wanda aka rata ya sha sama mangwaro ko dabino da yake sama an gane mutum ya hau saman sama yana ta tsinka yana ci wannan ba magana yanke hannu gare shi na wala fil jumar inna ko kuma ƴaƴan dabino ƴaƴan dabino ƙanana an gane wato mutum yana satan su yana tsinta abin nan da su ma in suna kan iccen dabino ba wai an tsinke su an sa a buhu bane ba a yanke hannu la fil ghanami ra'iya ko kuma cikin tumaki masu kiwo tumaki suna kiwo hatta tusraka min muraya har sai an sace su daga ainihin garkensu inda suke inda aka tara su mahutansu kazalikan tamuru minan tsanda haka nan dabino a mashanya wurin da ake shanya dabino don su bushe to shi ma nan wajen ba a yanke hannu a nan wajen ba hirzi bane kenan wala wala yusfamu liman balagha al-imam fi sarika ba a yin beli ba a beli ba a ceto ga wanda sako ya kai ga shugaba a wajen yanke hannu wala yushfa'u fi sarqa liman balaga imam idan kes ɗin shi ya riga ya kai zuwa ga shugaba ba maganar yanke hannu gare shi a ba maganar beli kai in har ga an kai kes ɗin shi aka samu tabbaci ya yi sata a biya zo gaban shugaba to ba maganar dan Allah ba maganar cewa na yafi irin kai da aka musaka kake ka yafi duk da ta zo ba kawai tunda ya riga ya zo wajen imam to dole ne imam zai zartar da hukunci na yanke hannu gare shi na wasina sannan babu ainihin beli game da wanda labarin shi ya kai wajen shugaba da zina ya riga ya yi zina kuma an kai matsalar shi an kai kesin shi wajen shugaba an kai kotu tun da riga an kai kotu shi kenan dole ne a yanke mai hukuncin zina an yi saɓani ga wannan ga ƙazafi idan ƙazafi ya yi ma wani sai sako ya kai ga ainihin shugaba shin ana iya cewa an yafe ko kuma ba maganar beli aulani hmm. an kai na waman saraka min al-kum duk wanda ya sata daga hannun riga a yanke mai hannu kawai daga hannun riga ya sata wato hannun riga kenan ya sace dukiya daga ainihin kum hannun rigan mutum mutum ya kulle dukiyar shi a hannun rigansa na shi ba ba a'a za a yanke mai hannu gidan hirzi ne shi wannan amma sa da milal huri wanda ya sace sata a ainihin gidan abinci eh, warehouse to na wa baitul mal da kuma baitul mali wal magnum da kuma ya saci dukiyar ganima ah, falyukfa kawai a yanke mai hannu eh wakila in saraka fauka hakan dan falitu za a yanke masa hannu kuwa yan falitu suna da tawili a mu'awwilun ne sun ce dukiyarsu ne sun ce an ɗibo an kawo dukiyar covid-19 to da su ne nasu ne aka koyi da suka fasa suka ɗiba laifin su kawai sun yi tawaye ga shugaba sun fasa shagon sun ɗibi dukiyar ba tare da izinin shugaba ba amma an kawo dukiyar ne don a raba musu su a cewar su a irin wannan sai dai a yi musu ta'aziri ba maganar yanke hannu Ya ce wakila in saraka sauka na ba barayi ba ne yayi ba barayi ba ne yan tawiyi ne na sauran jama'a suna an shirya riga ba tawili ne ba daidai suka yi ba in an ce mutum ya yi tawili ba ana nufin ya yi daidai ba ne yana da ɗan abin da ya ɗan laɓe ya dogara da shi ko da mai rauni ne akwai tawili sharibi akwai bayini wakila in saraka fauka haƙƙi min al-maghrib an ce in yayi sata fiye da haƙƙinsa daga ganima bi sana'a dama ta ce tun da yayi sata bari tun da yayi sata nan bari araba ganima yanzu a gani araba ganima a ga da araba ganima nawa zai samu da aka raba sai aka cewa abin da ya sata ya fi ganimar da zai samu an gani aka ce in yayi sata fiye da haƙƙinsa daga cikin ganima bi sana'a da rahim da dirhami uku kudiya shine rubu dinar in har ya yi sata fiye da haƙƙinsa da ainihin rubu dinar a yanke mishi hannu kawai ah, wa yuttaba ko ila kuta ana bin barawo bashi idan an yanke mai hannu bayan an yanke mai hannu kuma za ta ana bin ka bashi kima kimati ma fata mina sarika. da kiman abin da ya kubuce na sata din Ki mala'i mala'i a lokacin da ya samu wadata zai biya duk sanda ya samu wadata zai biya wala yustaba'u fi udumi ba a bin shi bashi in an talar da talaka ne fitu cikin rashin in bashi da kudi da za a bin shi bashi ba wa yustaba'u fi udumi bi ah, ma la yuqahu bi min as-sariqa ana bin shi bashi a cikin rashin shi da abin da ba a yanke hannu a cikin sata satar da ba a yanke hannu to za a bin shi bashi ko da bashi da shi daya ya biya ko babu wani shiga ciki shi aka nema aka nema ba ba a annan bai ya tabbata ba da a shi an samu dalili shi ya sace ko da yake akwai matsala cikin ka

a idan an zo an raba daga baya ba to mutum zai ɗauka kila wanda aka raba ne aka ba shi zai iya siya zai iya siya ne ba ya ga mutum da jan ba in ya gashi da jan ido ya ga alamar cewa ɗan wiwi ne to haka zai zai san sanji mataki kare zai ja maka shi bala'i shi da farawo ne da sauran to ba ga mutum tsantsan da alamar ne mutum ke نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تهلك الزوجة بعد أربعة آه، لتدرأ آه الحد بالنفي ما دعا نعم. وتهلف الزوجة متنا رزوة بعد باين هكا ذات رزوة باين حكا رزوة هدو لتدرأ نعم. الحد domin انت تنكو يا حد بالنفي ما دعا da kore abin يجد أوام تهني da'awa ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين حقاني wato mace za ta rantse bayan haka rantsuwa hudu don ta tunkuɗe hajji da kore abin da ya yi da'awa na'am na ce wa takmisu ha bi ghadabi in sadaqa Suma in za ta malli an taraka sannan za ta yi na biyar na biyar za ta yi shi da gadarin layi kushin Allah ya tabbata a gare ni zarce da za ta yi kushin Allah ya tabbata a gare ni in gaskiya yake faɗa sun ma idan ta malli an taraka sannan idan li'ani ya cika sai su rabu a gari da zarar li'ani ya cika sai a raba auren na wa su kula haddu wayan yantafi al walad ثم إذا كمل الأنام ويحرم أود لا دون الأمل to haddi yana faduwa a gani da zarar an yi li'ani magana haddi ya faɗi. ba magana a yi masa bulalar zina ita matar ko a jefe ta ba magana jifa kuma sannan dan ya koru dan ya koru ga wani bangare ga bangaren uban amma dan bai koru ga uwar ba dan na uwar ne amma ba na uban ne. to yanzu wani suna zai sa a makaranta boko da islamiyya eh? akwai wani gwamna a gwamna zamanin muawiya waye ibn abihi waye ibn adama ta sunan wani abu bin abihi don baban shi sai a ce abin a ce ainihin a tanko bin abihi sai ce labbaika ibn ummi eh don dan baba za shi ne tanko dan baba shikenan a dai yi tawili kaga dan baba ko dai waye baban dai dan baba ne dai ga shi an gane domin idan ana kira shi da sunan mahaifiya ya shiga uku a wajen yara da zarar fada ya hada za shi ai bai da uba a gane bai da uba za a yi ta mai ainihin gori sai zama to gaba ɗaya kullum ba shi da bai da katabus kasan da zaran yara sun gano cewa baka da uba to duk wani fadan da ya hada ka da su sai dai sai dai ka lallaba su ku zo na lafiya ko an taɓa yi ya kai mai sulman zai yasa eh ko oh, murtala ramatu muhammad akwai muhammad kuma ne <laughs> mulka ramat muhammad ko? na? bawan Allah? so sai a yi tawili cewa shi ana nufin bawan Allah ne ɗan bawan Allah kuma waye ne bawan Allah ne ko? an gane ko? gane yauwa haddi yana faduwa sannan kuma ɗan ya koru kuma komawa ya haramta zuwa tsawon lokaci kenan na yana har abada ba za su ƙara aure ba har abada su masu li'anin nan guda biyu mace za ta rantsa bayan haka rantsuwa hudu don ta tunkuɗe haji da kore abin da ya yi da'awa za ta yi na biyar na rantsuwan da cewa fushin Allah ya tabbata a gare ta in ya faɗi gaskiya sannan idan li'ani ya cika zai ta rahu haddi yana faduwa kuma dan ya koru kuma komawa auren komawa aure ya haramta zuwa tsawon lokaci zuwa har abada kenan ya eh, raba auren ba sai an ce an rabu ba akwai sahabin da bayan sai li'ani da matan shi sai ce ya sake da sake uku a kai ta ko da bai saki ba da ma wannan li'ani ya riga ya sake ta shi ya ce ya rike ta shi ya ɗauka cewa an aka yi lihari za a koma gida ne sai ka sai mun saki uku ah, eh, shi ne hujja masu ganin saki uku kalma ɗaya ya yi kashe saki uku kalma ɗaya gashi nan ya yi saki uku bayan li'anin ko manzo Allah ya shiru shine sai malamai suka ce a'a abin da ya sa manzo Allah ya shiru domin saki hukun kawai li'anin shi ke da tasiri li'anin shi wannan li'ani ya fi sake uku ƙarfi saboda har abada ba za su yi aure ba an gano wannan ko da zuwa wannan sake uku kawai bai da wani tasiri shi yasa manzo Allah ya shiru bai ce komai ba Wani, ai ai dama ai akwai cikin ne fada ba akan wannan cikin ake jayayya ciki ya ya bayyana wani idda kuma ai na rasa yau ta tabbuka kawai ya fi tafi tafi tafi ya tafi ta fitan mai daga gida na. ta abin da yake nufi shi shi dole ko yayi da ya cika baitin ce zai tsaya wani ya nemo yadda za a yi abin ya zama har abada kila baitin ba zai cika ba eh na'am ba zai samu kuɗi taimaka mai mace ya zo da fayyace na da iyalai da sauransu kamata ya kaɗa ƙara ma farashi saboda ya samu ya kamar fa asiri sai eh, to suka taimaka mai ka siya da kyau ka siya da tsada sai ɗalibin ilimi ne ba Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai gidauniya da aka yi jiya, ta yi wa wanda ba su zo ba, ko kuma wasu ba sa zuwa ta yi nan misali. To an yi gidauniya jiya an samu dubu sha biyar, saboda haka ana nan dai wayan da ba su samu su yi musu wa ko ba su leko ba, to ana dai ƙara tunatar da su. Lallai abu ne wanda ya kamata a ɗaukai da muhimmanci sosai. Eh, yin haka shine alamar mutum yana da kishi lallai kuma yana son ci gaban abu. amma shiru kowa yana da kudiri kowa yana da abubuwan da zai yi amma haka za a daure a yi kokari a rayu motsi a kai sau da haka wanda ba su gabatar da gidauniyarsu ba an yi jiya an samu naira dubu goma sha biyar da haka ana jiran wayan da ba su gudanar da nasu ba ana ƙara talatar da su su kawo nasu gudunmawa Allah ba da ikon yi. ya samu ni ma haka nake eh, Kama eh kamar kamar karshen shi bai nuna ba za a tarihi shi ne bai da bai tarihi cikakke haka duk tarihi abu yana tarihi amma ta ita ce ne abu na kaman doktor wani doktor ne a nan Najeriya ya yi rubutu akan kamar Aminu Din Aminu Din project ne shi akan ahalari amma tarihin bai tarihi ina ganin da a ce akwai tarihin cikakke da ya rubuta dan abin da ya samu na tarihi bai da yawa sosai dangane da mai ahalarin ya dai nuna mutum ne mai son sunna mutum ne mai kaza mai kaza Ya yi da awa da sauran amma da irin wannan bayanan ta zadi ba a gashi a cikin samun ba kuma ko wani bawan Allah da yake so ya yi bincike shi ma project ya yi kan ahalarin yake tambaya na ko ina da wasu littattafai kan ahalari na ce littafin da nake shi kawai ne da na sani na tarihin shi ne wannan na na aminu din nan da ya yi amma ban san wani littafi kuma da ya yi ɗan ƙarin bayani kawai sai dai kawai matanin ahalarin kawai za ga ana bugawa kai zai ba tarihi to sai yi bincike ga da shi da mai kawaidi suna bukatar bincike mai kawaidi wasu sun ce an san shi wasu sun ce ba a san shi ba wasu ma sun ce aljani ne eh aljani ne ya littafin domin mutane su amfana sauransu amma ba wai kaza bane aljani ne ba maliki eh. <laughs> kuma kuma kuma ya yi yayi albarka littafin ba karamin albarka gare shi ba gashi kawai ga shi karami amma kuma shi abubuwa ana fa'idantuwa da shi sosai da sauran alaikum salam mutum ne ya hayan maka za su je su kashe wani mm. amma ba su kai kashe wani mace a kama su shi yana da haƙƙi a karan kansa ya ce ya fi ko bai ya fi ba shi din eh hukuma ne za ta ɗauki mataki saboda wannan ɗan ta'adda ne ɗan ta'adda na hannun hukuma ne ba ruwan shi wannan yau ko ya ce ya yafi ya ba su kashe shi ba yau hukuma za su duba haɗarin wannan nan gaba zai tura a kashe wani ma sai kuma za su iya ta'aziri in ma ta kashe shi ko kuma ta daure shi gurgurdan abin da take ganin shine maslaha gare ta sannan dan <coughs> uwa game da sha'anin tafsirin nan kar mu manta akwai ɗayan bangaren da ake rubuta suna wanda kusan shi aka fara to wannan bangaren ya dan yi sanyi shi ma yana yana ci gaba da Allah yanzu suna da ke hannu malam kusan suna mutum goma ne kawai da aka samu wannan wannan da suka rubuta sunan su to shi ma ana ana ci gaba da shi ga bangaren guda biyu ko ne ana sa ba su muhimmanci da Allah saboda abin yayi yawa ana so an bugi sai a bugi ne saboda a tashi gaba da muna fata Allah ya taimaka mana Allah mana jagora amin insha Allah wa alaikum salam idan tuna ma mutumin ya san ya yi o eh wanda ya je ce generator ya ce ya ce motsan siyasa generator masallaci ya lalace ko menene ne za su yi ga masallaci shi ne sai dan wannan dan siyasan ya bashi kuɗi dubu goma ne kuna ya bashi dubu ashirin sai ya sa aljihu to shi ne shi ne ke cewa yanzu ya za a yi yanzu tunda dai ba gaskiya ya faɗa ba waye suke da haƙƙin yaɓe mishi kaga farko dai ya yi maɗan siyasan ƙarya na biyu kuma ya yi amfani da 'yan kwamiti don ya cimma burinsa gaskiya shi wannan an gano shi a cire shi a kwamitin Eh, a gaggauta cire shi a kwamiti don zai yi illa sosai gaskiya dan kwamiti ne ya je samu ya je na neman kudin ce ne zai je ƙarya cewa lasfika ne lalace to irin wani gaskiya bai dace a ringa barin a cikin kwamiti ba suna da hatsari shi ne abin da ya taɓa faruwa ya taɓa faruwa ta masallacin juma? ranar juma'a wallahi sallahi wani wani mutum ya yi niyya ma masallacin ma ya niyya ya gina wallahi mutanen suka zo suna ta karban kuɗi wajen shiga a wuyan kwamiti ne mun sai suka za su raba sai suka ba kawai sai su yi abin da sun zo eh da abin yayi wa dole ne aka ba da kuɗin yanzu yace ai ana zuwa wajen shi ana neman taimako kuɗi ai yan kwamiti ne aka zo gano su aka kore su shi ne zaman lafiya so da wani zai zo da addini yake zo ya dinga ci a irin wannan aka kano mutum irin wannan mugu ne kawai a raba shi da wajen shi ne